Mai yiwuwa ne 'yan ta'adda su kai hare-hare cikin ƙasar Ghana, wurare da za su kai irin waɗannan hare-hare sun haɗa da inda baƙi 'yan ƙasashen waje ke kai ziyara. Ƙungiyoyin ta'addanci da ke da alaƙa da alƙa'ida daga ƙasashen Islama na Maghrib, Libya da Afirka ta Yamma sun zama masu barazana a nahiyar, waɗannan ƙungiyoyi na iya kai wa jami'an tsaro da sabila hari a tarin ƙasashe a baya-bayan nan burkina faso da mali sanarwar ta ce ko da yake ba a taɓa kai wa ƙasar ghana hari cikin lokacin nan ba ta amma a kasance cikin shirin kuta kwana musamman ta bakin iyakokin ƙasar, wannan kashedi ya iso ne bayan irinsa da ƙasar kanada ta bayar bayan an yi garkuwa da ɗiyan ƙasar ta guda biyu Wani masanin sha'anin tsaro Irbad Ibrahim dai ya nuna rashin jin daɗin sa game da yadda ƙasar Ingila ta fitar da wannan kashedi. Ya ce da za a yi amfani da wata kafar ta daban maimakon tsorata jama'a. Every country has got its Kowace ƙasa na da abin da ta fi ba fifiko na tsaron ƙasarta. Ƙasar Ingila na ɗaya a cikin ƙasashe da sun kasa wa ido saboda su na aiwatar da yaƙe-yaƙe a kan ƙasashe irin su Iraki, Afghanistan, Libya da sauransu. Don haka koyaushe Ingila na cikin shiri. A gani na jawabin jakadan Birtaniya ya yi ƙasa-ƙasa daga matsayin diplomasiya. Ina gani da akwai hanya mafi kyau na tunkarar lamarin. Mr. Irbad ya ce kasar Ghana ba ta da wani mummunar alaka da wata ƙasa da har za ta kawo mata hari. Kuma ko ba haka ba, jami'an tsaron Ghana sun shirya kuma suna da abin kare ƙasar. Ra'ayi dai an ce riga ce, kowa da irin nasa. Koya Osman Shaharu Autan Hadima a Fadama ya ɗauki sanarwar ta Birtaniya. Ai hannunka mai sanda wa ƙasar Ghana. Tunda shekaran jiyan nan ma ko jiya jiya jiya nan inda aka duba ai an kai hari a mali an kashe-kashe kwarai da gaske an kai wani harin ma a nan kusa da mu baki na faso shi sa an ci wannan kira ina gani kamar ya yi daidai amma shi kuma alhaji ali alhassan mai suna ga yadda ya kalli lamarin ko da ma haka ya kasance ko zai kasance ai ba lalle ba ne a yada wannan magana iska ba da sai a yi shi dai tsakanin gwamnati da gwamnati ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana